to a uzubillahi min na rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim kana yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim al-lazina ladzina an'amta alaihim gari maghdubi alaihim na amin to jama'a wallahi ya kamata mu ji tsoron Allah kan wannan zantuttuka da ya tashi yake tafiya yau ababen da ya tashi yake tafiya wallahi gaskiya ba ma jin daɗin abin da yake tafiya za ku ga na sa picture a ah, shek balalau sama kan layi sannan kuma za ku ga na sa eh, picture a ah, baffa hotoro da kuma ah, na'ibinsa dukkan ina da magana muhimmanci da nake so mu faɗa dana ka turo min wani eh, video wanda ah, shi baffa hotoro ya which yau zancen nan kadiyan nan da ya faru ba she in kana neman domin ka bata ma wasu rai she ka ɗauki annabi sallallahu alaihi wasallam a izgilanci da shi ba wallahi bai dace ba abin nan da ya faru da aka zo aka yi magana mu duka she muka ja baya muka ja baya aka bar mu mallumma domin farko da muka fara host mallumma da abin yayi zafi she muka ja baya muna son kowa kowane mallumma su zo su mallumma suna nan wani na kawo hujjar shi wani na kawo hujjar shi a gane saboda wannan magana da ya faru ba karamin magana bane ba karamin magana bane a ce wai kan shahani a batun annabi sallallahu alaihi wasallam ake yi shi yasa ba she ka zo kai wasu aba domin kana son ka bata ma wasu rai a sa annabi sallallahu alaihi wasallam ciki ba ba shi an yi wannan ba me yasa wani ya tambaya don Allah a hoton Shak Bilal da nasa wallahi alheri ne magana na alheri to amma me yasa nake wannan magana me yasa nake wannan magana kaga wannan kadiya da ya faru malluma suna kawo hujjojinsu kamar kan da nace mun ja baya mun tsaya muna duba kowa na kawo hujjan shi kaman ah, ko ana kawo hujjan shi amma abinda ni ban gamsu da shi ba shine kan da ake ah, bi ma'ana taba juna taba shakhsiya na zage-zage wannan gaskiya ni ban gamsu da wannan ba ta amma kowa na kawo hujjan shi ko kuma kowa na jan jijiyan wuyansa akan wannan abu yasa bai kamata mu sa isgilanci jiki ba a ah, ya sunan shi nan shak Abdul Fatai wallahi jiya ko shekaran jiya ne ya kawo wani malami na salafiya da ya tattauna yake magana kadiya akan wannan kadiya kana ganin kan da malam fata yake magana a kansa. kana ganin wannan malami ya yi magana mai amfani mai kyau da kuma wanda kuma ya kamata ya yi masa raddi tsakanin su ya yi magana mai kyau ko ba ka ba in kuma ka zo ta bangaren bi mana izala kamar kada nake magana ga malam Musa Yusuf da Sunna shi ma kana jin bayanin sa da shi ma yake yi kana ganin a'a ba wanda ya ketare ake zuwa ta jani ta janabi na annabi sallallahu alaihi wasallam a'a kowa na kawo hujjansa ne hadisi da qur'ani amma ko magana in wasu suka suna kamar malam bafotor kai malami ne kai ya kamata a ce ka gaya wa jama'a eh wannan irin wannan kalamu bai kamata kuna yi ba kai zaka ba wa mutane shawara amma ba a wuce bond domin ana neman a samu matsaya kan wannan zance amma ji maganan da ka kai ba she in zaka nemi ka bata ma wani yanzu annabi annabi ya zama annabi sallallahu alaihi wasallam ya zama wani kwatancen da yau in ina so in bata ma wasu rai she na taka kuma na taba nayi wasu zantuttuka sannan bata wa annabi sannan bata wasu jama'a jama'a rai domin naka ya kauri kwarai annabi ya mutu ya te ba ya koma ga Allah nan bai bai wannan nawa ya isa wannan dai gaskiya bai ba sam sam sam Allah ta bake kamala ali kowa na kawo hujjan sa abu fatai malam eh, nasir ado musa jira da suna kawo kaman kan nace ta bangaren eh, salafiya kaman kan da shi eh, malam mansur kaman abu fatai ya video sa malam mansur kaduna ne ko malam mansur kaduna ko wallahi kana gani ma ana yana magana with kuma duka mallumman kowa na kawo hujjarsa ba wanda yake ketarewa amma a'a zance da aka yi ko wanda ya yi maganan ma in ka ji maganan yanzu kana ganin kamar a ah, yana bi mana yana yana yana gyara ya nuna a ga abin da yake nufi amma ba ba shi wa annabi sallallahu alaihi wasallam fito na fito ba a samsan wannan gaskiya inda wani krista wani anne yayi wallahi an tashi mu duka mun hada kai mu ce kuma abin da ya kamata mu fuskanta mu duba kun ga ga wannan krista wallahi wallahi krista na Najeriya suna akwai kristan da ya kira ni har ya gyara mini Hausa wallahi ya gyara mini Hausa suna fako mu suna sura sun ce ah, ashe wannan abu da ya faru wa ‘yar uwarsu Dabora da aka kashe ta, to gashi musulman suna yi me ake yi, saboda zancen jama'a ku ji abin da ya faɗa gaskiya abin da kake abin don Allah don Annabi kai kamata ka bawa shawara ka bawa mu a daina ba yau in kana son ka taka wani musu ka ka, ka bi mana ka bata ran wasu she ka taba eh, no no no gara gara ma kaman kanda ina yin tashi da safe wallahi ina yin tashin ga an post an zo kan shafi an zo an yi saboda mu mun ja baya mu bar mu malluma su yi su kawo hujjojinsu hukuma ko menene a a gani ko jiya wallahi nayi yi video ko da wannan video na video akan wannan video na ni dai kowa na da matsayin shi matsayin shi akai na ni dai na fi so in Allah zai bani ya bi ta kan annabi sallallahu alaihi wasallam kaga masayana kenan kuma wanda ba zai sake bin masayana ba na ni masayana kenan yana da kyau kai malami ka zo ka gwada kai ma masayanka amma ka kawo Qur'ani da hadisi ka hujjanka kaman kan da sauran malluma ke kawo nasu ka ka amma ba shi kana son ba za ka yi wasu abu domin ka ɓata wa wasu rai kuma janabi ana batun janabi ne na annabi sallallahu alaihi wasallam kai ya kamata ce wani yayi kai ka bashi shawara ka ce masa a'a nan jallayi ne nan ba zuwa nan jalla amma ba kai ya kamata ka zo ka yaka ba wallahi na da safin nan aka turo min wani video na shi malam balalo ko dake shi izala ne ni ɗari amma ya yi wani magana a ƙarshen maganansa wallahi shi na ji daɗin maganansa ni wallahi har na she na rarraba ma wasu malluma ma maganan da shi malam balalau ya yi ya turo ni ba na shan video sai amma maganan nan da yayi ni na shan ma wasu malluma wannan na shan musu in suka ji wanga video sun eh, eh, suka ji maganan gada nake sun sun tabbatar da abinda wallahi na shan musu kan whatsapp amma maganan ka da kai ai kauri kwarai gaskiya in ya kamata don Allah in dai in da daina nema a daina kawai kawai shine mafi alheri cikin azumin nan muna jin irin nan zatutuka ai bai dace ba ko malluman da suka je can kowa na kawo hujjansa ne amma abinda nake magana nake maimaitawa kaman kan da aka eh, bi mana zage-zage wannan ni ba, ban goyi bayan wannan ba amma ka ji maganan da kai maganan da kai yayi kauri kai ka ce annabi ya mutu annabi har ɗayan kama yana cewa annabi ma ai bai da shi kai baka ba na bukatan ma taimako domin ai ma bai da shi ma an ga magana yayi kauri kwarai don Allah bai dace ba malluma ku ya kamata ce kuna taka mana burki amma bai dace maganan yayi kauri kwarai ku ji maganan da kake yi bai dace ba ji ji maganan da kai kake yi in za ka yi wani raddi maganar da Malam Idris Abdulaziz ya faɗa ita ce batanci ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to yanzu bari mu faɗa za mu zama mu biyu da ni da Malam idris abdulaziz eh, Malam habibu zai zama na uku shi ma zai zo ya maimaita me yasa wai mun faɗa mun faɗa mun faɗa mu ba ce mun yi batanci ga manzon Allah ba wai iya idris ne shi kadai ne ya batanci wai ya abun yake haka ne gashi duk mun faɗa kun ga ba ma neman taimakon inyas ba ma neman taimakon burema ba ma neman taimakon amadu na maroko ba ma neman taimakon duk wani zindiki mai kira zuwa ga shirka kai ko manzan Allah sallallahu alaihi wasallama fiyayyen halitta shi ma ba ma bukatar taimakonsa ba ma nema babu ya mutu ya koma ga Allah me eh, ya mutu ya koma ga Allah manzan Allah ya yi shirka ya don Allah wanda ya kira manzan Allah ya mutu eh, yanzu menene shekai musulmi ka zo ka saya ne duniya kana cewa baba baka annabi ya mutu ya ta ya koma ga Allah wanga zance kuma babu ka ka ai farko inda aka kawo zancen kenan ake cewa a'a wanga zance da ake bi mana eh, eh, wani zindiki ko menene wannan gara gonda gonda ma ku saya ma kan shi ne ma ayi kan shi ne wannan wannan gonda gonda ma bai da kyau amma gonda gonda ma sai kan a ce wannan ya taba Shehu Ibrahim Shehu Tijani wannan ya taba eh, Sheikh Ibn Taymiyyah da Sheikh Abdul Wahab gonda gonda ma haka amma me ba ma baka nema ya mutu ya tafi wanga duka bai dace ba gaskiya bai dace ba ya mutu ya tafi nawa bai dace ba yi abin kamar muna yanzu kuma muna muna so ana wuce ana wuce kuma layi kuma yi wannan ana wuce layi kuma magana da dan wanka kuma shi ma shi ma nayi binkan yayi duka bai ya mutu ya mutu ya te kaga duka bai dace ba nasiha kai za ka yi kai kuma ka kawo naka hujjanka na Qur'ani da hadisi kaman kan da sauran malluman kuna izala suke kawo kaman kan da sauran malluman bu eh, na ɗari ka tijaniya ke kawo kowa ya kawo nasa kana da daman kai ka kawo naka amma ba shi in kana neman domin a yanzu a in shi wannan magana da shi doctor yayi ya bata mu wasu rai ko kuma yasa yanzu kai kuma kai ma za ka yi a kan mai da nabi eh, wani abin izgilanci mana wannan bai dace ba gaskiya mun shiru mun ce a ba mu ciki ko ma ku yi an shiru an ja baya ku ma ku ku yi to amma kan abin ya ya zama ce a to yanzu bari in yi domin ya bata ma wasu rai ka a ya no ka a kai ka a kai ga wannan kuma ka duba maganar da shi na yi binkan ma yake faɗa ya fi muni ma ga sakonmu na gaggawa ba ma neman taimakon Ibrahim Yas, ba ma neman taimakon Ahmad Tijjani, ba ma neman taimakon Abdulkadir Jilani, ba ma neman taimakon Usman ibn Fodi kai ko taimakon manzon Allah ba masu ba ma nema dan ba ma shi da shi ka ce wai wai na manzo Allah ba ka nema don ba shi ma da shi kai wurin ka manzo Allah ba shi ma da wannan ba she ka fito duniya ka zo ka faɗi haka she ka fito duniya kowa na jin ka kowa na jin mu she ka fito duniya ka zo ka yi wanga magana kai da kanka san bai dace ba she ka duniya ka zo ka saya bayan duniya ai annabi ma ba ma shi da shi she ka wannan sheka kai wannan magana yanzu kai kai ne domin kai ka, ka bawa wasu haushi fa kai kai ne kai domin ka bawa wasu to amma ina shi darajan darajan shi shugaban naka ina darajan shi shugaban namu shi annabi sallallahu alaihi wasallam domin ma ba ma shi da shi wanga magana bai dace ba yi kowa kowane malami na kawo hujjansa yanzu kai maganar kai ta kai ba ma shi da shin nan kai wani hujja ka kawo mana cikin ayan Qur'ani da hadisi ka ce muna domin bai dace bai abin da ake neman a tsare kenan amma ji maganar da shi ka ji maganar da shi shugaban ka eh, eh, Balalau yayi malam shek Balalau ka ji maganar da yayi ka ji maganar da yayi magana ne magana ne mai kyau domin ya ƙarshen maganansa ya nuna cewa wai annabi sallallahu alaihi wasallam in har in ka nema wanda ya roƙon Allah duka har ƙarshe bai kara da salatin annabi sallallahu alaihi wasallam ba shi a sa ma addu'an ma ba ta karba ka gani ka ana saye ana ana saye wani abu saboda wani abu gara ma ka saya ma ka caccake shahannan ma yayi amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba shi ka zo ka kwatanta nan ma kawai ma in ka saya ka caccaka ma yana ya ya ba ya bata mu ya bata mu rai ma ya bata mu ya bata mu rai amma a'a ba shi ka ka wuce ka kai ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba ka daukan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam isgilanci bi ma'ana domin ka bata ma wani rai wallahi ba yin haka bai dace ba sam sam sam bai dace ba sam sam sam ba ka daukan annabi sallallahu alaihi wasallam kai isgilanci domin ka bata ma wani rai bai yi ba ji maganan da ji maganan yake bayarwa eh. wurin tabbatar da zaman lafiya wurin wayar da kan al'umma wurin nuna musu sanin Allah madaukakin sarki wurin nuna musu san manzon Allah ba a yi kungiyar ce gaba da ita ba yanzu kwanan nan kalmar da ke ta yawo a social media shine abin da malam Idris ko Abdulaziz na Bauchi ya yi a kan maganar isti'ana da istigasa an rikice an shiga cikin wani hali ahalu sunna da shi duk da cewa hanyar da ya isar da sakon hanya ce da ya kamata ya isar da ita ta hanyar da yake ya kamata al'umma su fahimce shi amma ya isar ba ta hanyar da ya kamata a fahimce shi ba amma babu wanda ke da ja akan cewa ba a neman taimakon annabi ko agajinsa a irin abin da Allah ke yi amma abin da ake neman taimakon manzo Allah shine abin da yake ke yi kowa na so ya shiga cikin ceton annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ka sanya mu cikin cetonsa amin annabi zai ceci al'umma akwai tafki alkabasara akwai abubuwa da yawa kai addu'a in kai daga karshe baka cika salatin annabi ba babu yadda za a yi Allah ya karɓa maka addu'a din kaji annabi dan gashin Allah alqur'ani babu inda Allah ya kira Muhammadu kai tsaye haka yana magana da manzon Allah sai dai ya bamu mu labari wurare bai wuce guda hudu ba Allah ya bada labarin ambaton sunan manzon Allah amma in zai yi magana da shi sai ya kira ya ayyuhan nabi ya ayyuhan rasul sauran annabawa Allah ya kira su kai tsaye ko ba haka ba kai rayuwar manzon Allah ba sai da Allah ya ce la'amruka ina rantsuwa da rayuwarka da Allah zai magana zuwa gare shi sai ce inna auhayna ilaika kama auhayna ila don Allah don annabi do maganan nan da malamin ka yayi do maganan nan da yi wallahi kowa wana gefe zai fahimta kaga ya ba wa nabi sallallahu alaihi wasallam matsayinsa da sa maganan nan da yi don Allah in kai irin maganan sa shi yayi me in kai irin maganan nan sa na shi yayi me wallahi maganan nan da yayi wallahi duk bangaren biyun kowa zai fahimta kowa zai understand maganan nan dai da yayi duk bangaren wallahi shai dai mutum da ya cewa baya son gaskiya amma duk bangaren izala bangaren ka kowa zai fahimta kowa hankalinsa zai kwanta amma ba shi ka fito sagaga ka so ka nuna cewa kamar a'a bari in bata ma wa'en surai shi sa shi kai irin maganganunka ba ya ya ya ya ya ya kauri kwarai ka gane cewa fa ba batun wani shehu kake yi ba fa ba batu na kake yi ba batun mahaifi na kake ba batun mahaifi kake yi batun shugaba kake yi ka ce wai ya mutu ya koma ga Allah ka nema an ga bai yayi kauri yayi kuma shi ma na ibin kai yana cewa domin ma ba ma nema domin ma ba ba shi ma da shi yana yi yana dariya kuna yi kuna dariya Allah ji maganan da eh, eh, eh, malam balalau yayi ji maganan da yayi an Allah kama ne kam kam mai da annabi wani yare yare mana wanga bai dace ba sam sam sam sam sam wallahi bai dace ba wanga wani krista ya yanzu gano ce mun hadu mu duka cewa ah, a baraje baraje mai baraje yake shi in wani krista zai tsaya yi irin wannan zantutukan da kuke yi yanzu a ce a bari a jaja yake shi to me kana neman ka bata ma wasu rai shi yasa shi ka fito ka zo kai ka zo kai izgilanci domin akan annabi sallallahu alaihi wasallam jama'a assalamu alaikum